A yau audience kun ɗauko mana babban jarumi, darakta haka zalika kuma marubuci. Kawai na sai plate ɗin kaza ina ci, na aje farantin a gabana, kawai sai janye shi kama haka. Ina ga miki hajiya ba an kara ba kawai ne da dimai. An ci a shi bakin faɗa mun. A ta ni? ta ce ba. Dukkan wata halitta da ka sani a duniya ta da martaba. babu wani mutum da ya cancanci hukuncin kisa sai wanda ya kisa a duniya sit in that meeting and tell us to stop this fight we can't shi ba an ne ba abin ya kai ba fa abokin zama bane ba baba annabi ya zauna da su ya kuma umarci mu da mu aure su cikin farin ciki nake gabatar muku da Ibrahim Bala a matsayin bakon Habib ina ku Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa ku biyo mu cikin shirin barka da zuwa cikin shirinmu na bakon Habib Malam Ibrahim Bala barka dai amma dan me za ka kira da bakon habib bayan ga habib ya suna kallo yi baka bani ba kuma kai mun ta yi ba garka da to masu kallo an zo wajen tun yanzu malam bayan bala ya fara haɗiyan yaro akan mu ba shi habib ya ina dan zuwa a ina zuwa tukunna mm, mm. Mm, malam ibrahim bala ya kaji dandana. wato gaskiya habib ya yayi eh, habibu ya ne ake cewa wai bani ba da kai bani ba da aranka kuma yaro mai mai ba zan baka ba wato laifin na karewa idan ina shan habibu sai yanzu kan ma dole ne ma fa hukumar nabdab ta bawa habibu gwanne takarda da kuma lambar girmamawa ba don komai ba saboda habibu gwanne kamfani ne na gwanne mai inganci kuma shi kansa habibu gobe yana inganta lafiyar jiki wata kakar da take gaya min da suka je saudiya suna fitowa daga harami kawai sai ga katan katan na biyu aka ce sabil sabil hmm. wanda zan sha yau in sha gobe in sha jibi in sha jitta yawwa yawwa daban su daban madarar